to menene Allah ke son muyi da rayukan mu da yace mu bashi rayukan rayuwar zaka dauka ka ba Allah a ga aikin da yake son mu yana wanda yana zama ya salwantar rayuwar kan mu da mu in rayuwar ta salwanta za a biya mu da aljanna sai yace yuqatiluna fi sabilillah sai su yaki cikin daga kalmar Allah su mu'minai su tahi su yaki yaki jihadi fi sabilillah yakin nan annabi ya faɗa mana ana yi ne da rayuwa ana yi ne da baki ana yi ne da takobi sannan ana yi ne da dukiya na fatar kun fahimta yanzu kaga wa'azin ga da muke ai jihadi ne a faɗi gaskiya daɗa wata rana a ji daɗin wa'azin wata rana a ce kai mallan ya ɗebo ta zayyawa fa to da ma'ana inda duka ji an ce an ɗebo ta zayyawa to kila an taka kafafun waɗanda ba su takuwa ka ko san taka kafar wanda bai kafa ta ba ta takuwa ka dauko ma ka tara ga wata koko ka bi zaman lafiya ka ɗauko mu kanka tara ga wata to kamar Allah na cewa kakka mu faɗi in dai gaskiya ce in dai abin da zaka faɗi maganar Allah ce ko magana ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce faɗi Allah ya ce faɗi in ta kai ga salawantar rayuwarka kakka da mu zan biya ka da aljanna shi an ma'ana ina fatar kun fahimta shi yasa mun yo baya ai in kuna tunowa cikin babu kasar ɗurƙil khairin a babul mujahada hadisai tabbatattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'irin mafificin jihadi daga cikin jihadi duka ba shine Allah ke neman mu nan ba yace fa yaqtuluna in eh, yuqatiluna fi sabilillah suna yin yaki saboda tsaga kalmar Allah suna yin jihadi kenan ko to sai annabi yace cikin wancan hadisin da mun kai babul mujahada yace abdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'irin mafificin jihadi shine faɗin kalma ta gaskiya gun wani ja'irin basara ke ja'irin shugaba hmm. kamar yanzu shugaban nan ga na pdp da na najeriya har ya kai ga na jihohi ja'irai ne ko adillai ni dai na ce ja'irai ne ni na ce ja'irai ne ba adillai ba ne shugabannin pdp a azzalumai ne dukkansu kuma duka ai bugun ɗayan kaɗe to yanzu ka zo ka faɗa musu cewa pdp kun yi zalunci shugabannin pdp da bakin mai yan malafa har ya kai ga yaran mai yan malafa gwamnonin jihohi musamman gwamnonin jihohin arewa su ne yaran mai yan malafa ko har ya kai ga masu raunin game tsiya da alkibbar kwadai sarakunan arewa inda sun ka amsa kuɗi ne sun ka sun ka cuci musulmi sun ka cuci musulunci yau ga musulunci nan sun muzanta shi yau musulmi bai sai ya bude baki ya magana ba amma da musulunci baya yau ka bude talabijin da ka bude yanci ba a komai illa programs na arna saboda mi saboda sun amshi ƙasa su an manya ga ƙasa yau musulmi ba kowa bane yanzu ka diba mutum nawa rikicin da an kai bayan zaben shugaban ƙasa mutum nawa an kashe Kaduna da ƙauyukan Kaduna sama da mutum dubu an kashe da yawan su akwai ƙwarorin kiristoci amma da yawan waɗanda an kashe musulmi ne mutum nawa an kashe Bauchi da Gombe da sauran garuruwa da inda an kai kashe-kashe mutane da yawa an kashe amma dukkan su tunda musulmi ne jinin su ya tafi ga banza jinin su bai da kima A ga takardar da gare su katin zama ɗan ƙasar da gare su ba ta da kima saboda zai a second class citizens yanzu 'yan kwarorin 'yan bautar ƙasa masu bautar ƙasa kiristoci da an kashe bauchi ina jin ko mutum bakwai ne ko goma tsakanin bakwai zuwa goma dai basu dai ƙetare goma ba tsakanin yara bakwai zuwa goma an kashe bauchi to su ne fayo har shugaban ƙasa saboda darajarsu ya kai ga shugaban ƙasa ya jawabi a kansu amma dubban da an kashe na musulmi duk darajar yaran ga bakwai zuwa goma tafi dubban ce ne ga musulmi da an kashe su nan dubban ba a yi magana su ba har yanzu ha saboda ba su da bambanci da awakansu jinin su bai da bambanci da jinin kiyashi in an kashe saboda kasan an kashe kiyashi ba su da kima wajjawo mana wannan kaskanci shi waɗannan shugabanni na arewa namu ga musulunci na ana mai cin kaca yau ba mai magana don me da ba su iya magana saboda sun an su kuɗin su an saye ka an biya don haka yanzu ina kaga bakin magana kaga sun zalunce mu to yanzu ka zo ka iskan ma waɗannan shugabannin na PDP a zalunmai ka ce kun yi zalunci ku ji tsoron Allah to ka san dai it can cost you your life ko yana iya jawo hukuncin kisa suna iya kashe ka ko bayyane ko boye ana iya sa a sace ka cikin dare a makure ko a halbe ko a kaɗa ruwa ko a yama kaza ko kasta to duk abin da za su yi ma dai kakka da in dai ka tabbatar da don Allah ka kai ka gaya musu wannan magana ta gaskiya duk abin da zai faru ya faru annabi ya ce wannan kalma ta gaskiya shine mafificin jihadi ina fatar kun fahimta hakan ga kuma ka ɗebi dukiyarka yadda ka san mutum ya ɗauki kan sakalli ne takobi ya ta yaki to hakan ga kuma ka ɗebi dukiyarka ka basuwa ga wani abu wanda zai zama sababi ya ɗaga musulunci za ana wurin yaƙi sai ka ce ka sai takubba ko ka sai abin hawa ko ka sai buhuwan abinci ka kai gidajen waɗanda na fita wurin yakin wannan duka ba ka yi da dukiyarka ba shi ma Allah da ya ce zai biya ka da aljanna shi amma ana wannan duka jihadi ne jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum in ji annabi ya ce ko yaƙi mushrikai eh eh ko ba da ni kuke ba yace ku yaƙi mushrikai bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusakum da rayukanku wa alsunatukum da halussanku ashe kenan da daidai da wa'azin ga da annan muna shi ma jihadi ne muna roƙon Allah ya karɓa mana wannan jihadi kaga wata rana bello ya take kafar wani ya ji haushi ya kama bello ya kashe to ni na samu riba ni yanzu abin da ɗaya nake dibe inda zo Allah ya bani aljanna na samu direct admission shi yasa kun kaga in na rika riyadu salihin ko na rika bulugul ko na rika qur'ani to babu babba babu babba kafa ta kowa muna taka moce in ka iya in take kafa ka shure ni ko halbe ni in mutu ni da ma abin nema na kenan eh fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu to sai Allah madaukakin sarki yace inna Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata yuqatiluna fi sabilillahi ko suna yin yaƙi cikin ɗaga kalmar Allah ma'ana su tafi su yi yaƙi cikin ɗaga kalmar Allah fa ya ƙatuluna su kashe kafirai wa yi ƙutaluna su ma a kashe su to wannan shi abinda Allah ke son ku salwantar da rayukanku da dukiyoyinku gare sai ya biya ku da aljanna ku ba da rayuwa a ce a yaƙi kafirai in kun ka yaƙi kafirai wasu kafirai Allah ya ba ku sa'a ku kashe su wasu da cikin ku musulmi Allah ya ba kafirai sa'a ku kashe su duk wanda ya kashe kafiri yana da lada haka yake ba haka yake ba haka duk wanda kafiri ya kai shi ko yi shahada direct admission ya samu DE direct entry zuwa aljanna kuma aljanna mafi ɗaukaka aljanna firdausi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duniya ba mutumin da ke mutuwa ya ta alkiyama Allah ya hisabi ya ce a kai shi aljanna ya shiga aljanna ya ga gara kasar da Allah ya tani don mai cikin aljanna ya yi burin a mai sai duniya illa shahidi wanda duk ya shiga aljanna ya manta da duniya illa shahidi wanda ya yi mutuwar shahada nan duniya in ya zo ya gagara ƙasar da Allah ya tanada mai cikin aljanna to zai yi gurin ina da da za a sake mai sai duniya a koma kashe shi da sakan tayin don Allah ya ninka mai ya sake koma a kashe shi da sakan tayin Allah ya sake ninka mai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muna roƙon Allah in ta tashi tahowa tunda babu makawa sai ta taho Allah ka sa kada mu yi mutuwa irin ta mata Allah ka sa mu yi mutuwa ta shahada domin mu samu direct admission don rubudumar da Allah ya da mu shahada mu same ta tunda mutuwa ko kai shi ko ka faɗi gaskiya a kashe ko kun ka sai ka mutu ina fatar kun fahimta don haka ba a tsoron mutuwa abinda ake tsoro azabar Allah to i kokari shi ko Allah ya bada maganin azaba shine kai bi Allah i kokari ka bi Allah don haka mutuwa ba ta da wata illa in ka tashi mutuwa ka mutu kai mutuwa shahada ai wa'azi yayi ya taba PDP sun ka kashe shi shikenan ka samu riba in mun ka ce gobe kiyama MPDP nan duk Allah ya tara su ya sa su wuta dama yan wuta ne ina fatar kun fahimta sun ƙara laifi Allah ya tara su ya sa su wata kai ko ya ka aljanna shikenan in sun kuta can su yi PDP kuma sa bakan malha hmm. to Allah ya shirye mu sai Allah ya ce yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtaluna so kashe kafirai kuma kafirai su kashe su su ma a kashe su wa'adan ya haqqan wannan alƙawari ne ga Allah na gaskiya fit taurati yana na rubutu cikin at wal injil da linjila wal qur'an da al-qur'ani a taura littafin da Allah ya sauka ma annabi Musa Allah ya wannan alkawarin linjila littafin da Allah ya sauka ma annabi Isa ba bible ba bible uh, uh, wasu sun ka rubuta shi amma dai linjila ta asali wanda Allah ya saukar ma Isa ya yi wannan alkawarin cikin linjila haka cikin alkur'anin da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan qur'ani yana nan wannan alkawarin yana nan rubuce wa'adan Allah ya haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an sai Allah ya ce wa man awfa bi ahdihi min